injiniya nura khalil dan takararmu na nnpp ganin yadda nike mai biyayya yadda na ɗauke shi matsayin uba babu wani abu na rashin mutunci da ya taba haɗa ni tsakanina da shi babu wani abu na rashin jituwa da ya taɓa haɗa ni tsakanina da shi a kullum ina mai kallon uba ne kuma muna mun yi iyaka bakin ƙoƙarinmu na yadda za a zo a ci gaba da tafiyan nan a haɗa kai a yi tafiyan nan ga baki ɗaya Allah bai ba ya zo ya ci kwalata ya ci kwalata yana tambaya ta ina sani liti shugaban jam'iyyar mani nnpp Na ce ban san inda yake ba har ya kama dukana yana dukana da shi da yaransa suna ta dukana ban ce mai kala ba a ranar alhamis ah, tara ga watan uku na shekara ta dubu da muke ciki shugaban jam'iyyar nnpp na jihar rajista alhaji yi kwani tare da tsohon dan takarar mataimakin gwamnan ƙarshen tutar jam'iyyar nnpp sun taron hadaka da yan takarar gwamnan jam'iyyar apc to bayan taron wata hayaniya ta taso shi me ya kawo wannan hayaniya to a'udhu billahi minash shaitanir rajin bismillahi rahmanir rahim sunana Mustapha Muhammad Bashir Gambarawa ni ne shugaban matasa youth leader na jam'iyyar mu ta NNPP a nan jihar Katsina to alhamdulillahi jiya an kira mu taro na jam'iyya tun daga matakin world level har zuwa state shugabanninmu sun kira mu sun ce mu za a yi taro kan neman mafita mun zo wurin taro da ita shugaba da ita jam'iyyar mu ta nnpp da shugabanni ga baki ɗaya mun zo wurin taro dama an ce za a yi taro na maganar neman mafita ne a inda shugabanni na jam'iyyar apc suka zo domin ci gaban jihar ci gaban jihar katsina an yi taro kuma an yi taro lafiya an tashi lafiya bayan an tashi daga taro an fito a su wakilan jam'iyyar apc da ɗan takarar apc sun riga sun tafi da farko na kaci ne ma mafita shin da kuka zo wajen taro ba ku san me za a yi ba ne da muka zo wurin taro mun san ga abin da za a yi a wurin taro shugabanninmu sun gaya mana cewa za mu yi taro ne mu tattauna a kan neman mafita ga jam'iyyar mu na shugabancin takarar gwamna shi yasa aka kira mu don wannan kuma muka zo ga baki ɗaya mutum daga matakin ward zuwa state level so mun zo mun yi taro a wurin taro a kusan cewa za a yi haɗaka ne abin da ake cewa alliance a turanci da ɗan takarar gonar jam'iyyar apc kwarai da gaske mun san da wannan kan wannan muka zo amma mun zo a matakin mu matsayinmu na jam'iyyarmu muna cikin jam'iyyarmu so kuma aka zo aka yi duk abin da aka yi aka gama bayan mun gama su sun riga sun tafi shugabannin jam'iyyar nnpp wasu daga ciki duk sun bar wurin sun tafi sai ga ɗan takararmu wanda yake takara a cikin jam'iyyar mu ta nnpp ya zo da ya zo da shi da yaransa aka zo aka fara bike-bike ana doke-doke ana ta doke-doke a wurin har ta kai ya shigo cikin inda muka yi taro muna tsaye da mutane ya tunkaro kaina su abin da ya bani mamaki wanda ban taɓa tunani ba ko a mafarki a ce wai yau injiniya zai tunkare ni ko ya rike ni ko ya rike ni saboda injiniya injiniya nura kalil dan takararmu na nnpp ganin yadda nike mai biyayya yadda na ɗauke shi matsayin uba babu wani abu na rashin mutunci da ya taba haɗa ni tsakanina da shi babu wani abu na rashin jituwa da ya taɓa haɗa ni tsakanina da shi a kullum ina mai kallon uba ne kuma muna mun yi iyaka bakin ƙoƙarinmu na yadda za a zo a ci gaba da tafiyan nan a haɗa kai a yi tafiyan nan gabaki ɗaya Allah bai ba to ka ce ya kai ma bugu wani irin bugu ya zo ya ci kwalata ya ci kwalata yana tambaya ta ina sani liti shugaban jam'iyyar mu na NNPP na ce ban san inda yake ba har ya kama dukana yana dukana da shi da yaransa suna ta dukana ban ce mai ƙala ba amma abin da na dawo wani na ringa mama har da ya gamu liga to ni injiniya me ne da zai mun wannan babu wani hatsaniya da ya taba haɗa tsakanina da shi ba wani abu sai alkhairi tafiyar shi duk inda zai je ban taba zuwa ni wurin injiniya ba ganin a matsayin ka na shugaban matasa na jam'iyyar na jiha yana tunanin ko kuma yana zabe zina zargin da kai aka haɗa kai aka zo aka yi wannan taro ina da kyakkyawan mu'amala da shi duk wani abin da yake faruwa ina muna magana da shi ina da kyakkyawan mu'amala da shi bai taba kira injiniya ya yi structure shi ta takara yan taka wannan wanda ake ce ma campaign council duk yadda nake da shi nake mai biyayya fa shiga cikin structure shi ba a matsayina na shugaban jam'iyya na matasa na jihar katsina akwai tsare-tsare da abubuwa da za a yi wanda zai matasa ba irin abin da ban kai mai ba akan wannan abu za mu yi shi a jam'iyyance saboda mu ni shugaba ne na matasa sai ya ce mun to amma ba a taɓa yin ko ba na kai mai programs kala-kala duk inda zai je ina bin shi duk wani abu da zai ina ta ina har zagi na an yi mutane yan jam'iyya wasu sun zage ni akan yadda nake ta ya mai ta kai lokacin da in ana magana shi ma na zo wurin ana bari to ya watsar da ni ba abin har Abuja lokacin da ana rigima ko zuwa da muka yi Abuja mita na je na same shi daga ni sai shi sai Allah na ce mai injiniya takarar gwamna kake a jihar katsina kuma a matsayinka da kake yanzu kai yanzu ba abin da kake bukata a maganar wani wai ci gaban rayuwa ko wani abu taimako ne zaka kawo na jihar muka ceto jihar daga inda take muna roƙonka don Allah ka zo a matsayin mu na matasa wanda muke tasowa yanzu ka zo a ci gaba da hidiman nan a haɗa kai a yi haƙuri ka a kalli komai a zo a haɗa kai a yi mu wannan tafiyar don mu ake yin ta muka yi magana duk lokacin da zan je in same shi zai same shi za mu magana ni da shi kuma mu magana ta fahimta bai taba mun tsawa ko wani abu makamancin haka to amma abin da ya bani mamaki a wurin da ya zo ya ci kwalata ni bai taba kira na ya sa na aiki na ce ba zan yi ba bai taba bani wata amana na ci ba ba mu taba magana ni da shi na dauka na je na kai mu kuma tunda nake ban taba dauko wata magana na kawo ma injiniya ba ni da shi duk wani abin da ke tsakanin da shi ni nike zuwa wurin shi in gaishe shi mai magana in tashi na kai mai abubuwa da dama a jam'iyyance wanda ba Allah bai sa an yi ba bai yi ba kuma naga ya fitar da kamfen council din shi bai sa ni ba ban je na ce mai dan me yasa ba to ka gani ba a san tafiya da ni ba a san mu'amala da ni dole in ja baya in kyale yayi wanda yake so yi da su ban da wani problem da duk wani nashi da yan gidan shi da iyalan shi ban da matsala da kowa har shi karan kanshi ban bai taba cewa na mai wani abu ba to amma yadda ya zo ya wulakanta ni jiya abin ban yi baccin ban yi bacci ba jiya ya zo ya ci kwalata tunda nake ba a taba min tozarcin da ya min jiya ba ya zo ya ci kwalata yana duka na ya yaga min kaya saboda me yasa saboda ina mai biyayya ina bin shi na dauke shi tamkar uba to abubuwa sun faru na ce ni abin da ya yi mani ba zan bi shi ko in yi wata ƙara da shi ba matsayin shi da nake kallo na babba kawai na hakuna na ba wa Allah in ina da haƙƙi Allah ya bi min na a wurin shi na tozarcin da ya min in yana da wani haƙi da ya ɗora mana wanda ban yi ba ina Allah ya saka mai Allah ya saka mai a duk abin da ya min ina ne a matsayinka na shugaban matasa na ita wannan jam'iyya kuma kana da daga cikin shugabannin jam'iyya shin kai ma ka jaddada goyon bayan ka ga dan takarar gwamnan jam'iyyar APC Dr. duka Umar Radda kamar yadda kuka yi kamar yadda wasu daga cikin shugabannin ku suka yi a jiya ai abin da ya yi mani ko da ban da niyyar na bi yadda ya zo ya tozarta ni a da duniya wallahi na bi na jaddada goyon bayana a gare shi saboda mutum ne ina tabinka kana kece ni kana yakice ni daga jikinka to me ya amfani in tabinka ita bibiyar ka har ka zo ka tozarta ni ka wulakanta ni a gaban mutane waɗanda suke ganin mutunci na suke ganin kimata tunda na shigo jam'iyyar NNPP takara na zo ne a jam'iyyar NNPP takara na zo ne ma ta dan majalisar ah, tarayya a ƙaramar hukumar Katsina local government na sai fom da kuɗi na duk jam'iyya ba wanda na je na ce ya taimaka ya bani naira ɗaya na zo aka zo ban samu tiket ba aka zo mafarin da yasa aka jawo wani aka bani wannan shugabanci ba maula nake ba ban taɓa zuwa wurin wani na na ce ya ban wani abu ba mu ci gaban jihar katsina ce a gabanmu ya za a ci katsina ta ci gaba ya za a to katsina daga halin da take ciki ba irin abin da ban mu zauna na je na ni da injiniya na mai ba mun bi shi na gaya mai yalla bai ka daina duk wannan abin a kawo da shi mu za a yi mawa mu matasa masu tasowa amma injiniya duk ya ji ne ya ce ba matsala za a yi bai taba yi ba kuma bai taba kira na ya ce ga dalili ba to mun ga wani bidiyo wanda shi ake nuna dan takarar gwamnan ya je kila wurin bin wani zai haɗu to ko kai ne ke ko kai ne ba a lokacin a ba ni bai ne ba lokacin da ya zo ne da ya fito daga waje a nan ya taru mutane ana ana ta hayaniya ya bi zai kama wani ya kubce ya faɗi bayan ya yi wannan faɗuwan ne ya shigo inda ake ta inda muke taron nan ya gani me gaskiyar magana an ce tsohon dan takarar mataimakin gwamna injiniya mutu kara ba darma da kira ta auren a'a injiniya mutu kara ba wani da kyal ya fita abin da ya faru akwai yaron da ya zo ya kalle shi yake ce mai ko kudin agent ko me ya ce shi ai ba kudin agent zai tambaye shi ba ba wurin shi bane ba hurumin shi bane to a nan yara suka taso suka kama dukai to ya ce ci wannan yaron ya rike shi ya hana a rike shi ya rungumo shi ya fito da shi ana ta so a kawo mai duka dan da injiniya muta kara bai yi wannan ba ana iya lahanta yaron a wurin ya ruko shi ya fito da shi ya dora shi akan mashin sannan ya tafi kuma injiniya daga nan shi ma ya hau motar shi ya tafi a lokacin dan takarar gwamna ya zo mu muna ciki ba musamman me ke faruwa a waje ba kenan shi dan takarar gwamna ma bai tada injiniya mutaka a wurin ba kenan a lokacin da ni ina ni ina ciki ban sani ba ya same shi a lokacin amma dai na san lokacin da mataka ya fita waje muna cikin wurin taro injiniya bai shigo ba saboda mu muna cikin wurin taro tare da yan jam'iyyar mu <coughs> da ƙarshe inda jam'iyyar ku ta yi haɗaka da jam'iyyar apc a wajen ɗan takarar gwamna to wani irin kira za ka yi ga su 'ya'yan jam'iyyar ku musamman shugabannin jam'iyya akan dan takarar gwada jam'iyyar apc kamar yadda na gaya ma ni na shigo jam'iyyar nnpp ne da ni in yi takara saboda ina ganin akwai wata gudunmawa da zan iya kawowa a yankina kuma dalilin da yasa na shigo jam'iyyar nnpp ba kuwa bane saboda jagoranmu dr rabi musa kwankwaso shine dalilin da ya sa na shigo jam'iyyar nnpp shigowa ta ta sa hannu san injiniya na san injiniya lokacin da ya taka karin shi a baya duk da ina yaro amma na san shi na san sunan shi ban taba wata mu'amala shi ba sai silar wannan na shigo Allah kuma bai bani wannan abu ba na haƙura na koma aka jawo ni kuma ganin yadda na taɓa karo da na taɓa kawo wani neman zaɓe na da abubuwa da ni da jama'a ta aka jawo ni aka ce gashi in yi wannan shugabanci na shugaban matasan jihar Katsina na jam'iyyar mutane NPP